Imam Balalawo ya kara da cewa lamarin ya girgiza kungiyar don irin hanjar da marigayi Shaggwani Aisami ya rasa ransa daga bayanan da ake bayyanawa na rage wani jami'in soja hanya zuwa jaji-maji a karamar hukumar Karasuwa da ke jihar Yobe. Malamin na Islama ya jaddada cewa ɗaukar matakin yin adalci ga jinin marigayin shi zai karya lagon masu irin wannan ɗabi'ar ta cin amana. Don haka ba za mu bar wannan ba domin ɗaya ne daga cikin malaman wannan kungiya mai albarka ɗaya ne daga cikin masu da'awa za mu iya tsayawar mu tabbatar da cewa sai an yi hukunci ga wa'annan sojoji da suka yi ta'addanci akan wannan malami kuma da wannan nake ƙara kira dole gwamnati ta fi da sanarwa akan suwa suka yi mana ta'addanci akan sheikh ja'far da sheikh albani domin idan ba a fitar da wannan ba har yanzu muna bin gwamnati bashi akan irin abubuwan da ya faru a baya kuma mun sa ido mu ga me za a yi da wa'annan domin hukunta su zai zama gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah idan za a bari ba a hukunta ba ana bude kofar cewa mutane su dauki dokoki a hannunsu ba mu so a kai ga haka don haka lalle wannan ba za mu amince ba mun yi Allah wadai da su da duk waɗanda suka shiryo Allah kaɗai ya san suwa ne ne suka sanya su yin wannan aiki ko kuma suwa suke wa aiki ko suwa suke wakilta. A nan Sheikh Balalau ya nuna takaicin yadda wake ɗaya ke neman ɓata miya a tsakanin jami'an soja waɗanda aka sani da aikin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. ina nuna rashin aminci idan kana so ka gudu lokacin da wata masifa ko damuwa ya same ka ina za ka je za ka koma ne zuwa ga jami'in tsaro to idan har jami'in tsaron shi zai maka ta'addanci to ina za ka je wannan yana ƙara sanya tsoro a cikin zukatan al'umma su kalli jami'an tsaro masu zamanto ba su amince musu ba idan har jami'an tsaro zai iya wannan ta'addanci hukumar sojojin najeriya ta tsaya ta yi hukunci hukuncin kuma ba a ɓoye ba a fili a yi musu irin hukuncin da ya kamata a yi idan an yi wannan darajar hukumar sojoji zai dawo darajar jagorancin ƙasa zai dawo amma idan aka ba abin haka ba a yi hukunci ba to kaga kenan an ba da kofar cewa duk wanda ya yi ta'addanci ko wane ne zai sha lafiya ya kwana lafiya ina bude kofar ci gaba da yin fitina a ƙasa Allah ya sauke marigayi shaggoni a isami na gabatar da wa'azi da tallafa zaman lafiya a yankin da ke farfadowa daga illar boko haram lokacin da dan sandan ka ya zama lalatacce sojan ka ya zama lalatacce alƙalin ka ya zama lalatacce me za ka yi duk malaman garin da za su taru malaman ƙasar da su taru su ce kaza su ce kaza iyakacin su faɗa ne ko mata su yi ta gana maza ta aikata Nan ma muryar malamin ne a wata nasiha da ya gabatar kan yadda lamuran tsaro da tattalin arziki suka taɓarɓare a Najeriya. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.